Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 16, 21 da 25. Masu sauraronmu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum barkanmu da warhaka yau talata 26 ga watan hudu na shekarar 2016. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Grace Alhera Abdu da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa an zargi Fulani da kai hare-hare ga al'ummar jihar Enugu harin da ya haddasa hasarar rayuka. Bayan haka za ku ji rahoto akan ziyarar shugaban jam'iyyar PDP ta ƙasa a jihar Jigawa. Za kuma ku ji cewa wasu manyan jam'iyyar PDP sun yaba wa gwamnatin shugaba Buhari akan yaƙi da cin hanci da rashawa da yake yi tare da yin kira akan dole mai girma shugaban ƙasa sai ya ji ya ji ya gani ya ki gani domin barayi a ƙasar nan ina jin duk duniya a yanzu babu barayin da suka kai barayin najeriya ƙarfi. An jima kaɗan za ku ji ƙarin bayani game da wannan rahoto. Muna kuma ɗauke da rahoto akan ƙoƙarin da cibiyar wanzar da zaman lafiya da sasanta al'umma don ganin an sami ɗoraren zaman lafiya tsakanin al'ummar yankunan da aka kwato hannun 'yan Boko Haram ke yi. Bayan haka za ku ji shirin noma wanda Halima Jimrau ta shirya kuma za ta kawo. Amma yanzu ga labaran duniya. Jama'a salamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran. ana kyautata zaton donald trump zai lashe zaben tsaye ɗan takara a dukkan jihohi biyar da za a gudanar da zaɓe yau talata ya ƙara yawan wakilai da yake bukata na samun jam'iyyarsa ta republican ta tsaye da shi takarar shugaban ƙasa za a kada kuri'a ne a jihohin pennsylvania da connecticut delaware maryland da kuma rhode island bayan sanarwar da abokan hamayya donald trump suka fitar cewa za su ɗauki matakai na musamman domin hana shi samun rinjaye na wakilai Trump ya bayyana yunkurin ɗan majalisar dattijai mai wakiltar jihar Texas Ted Cruz da kuma gwamnan jihar Ohio John Kasich a matsayin abin takaici kamar sauran zaɓukan da aka gudanar a baya a yakin neman tsaida ɗan takara. Zaben na yau Talata yana da muhimmanci sabili da samun wakilai masu yawa zai taimaki Trump ya kai ga samun rinjaye na wakilai 1,237 da yake bukata. Idan ya gaza samun wakilai da yake bukata, ana iya zaben cruz ko kuma kesik a babban taron jam'iyyar da za a gudanar a watan yuli a takarar jam'iyyar democrat kuma tsohuwar sakatariyar ma'aikatar harkokin wajen amurka hillary clinton tana kan gaba a binciken ra'ayoyin jama'a a jihohi hudu daga cikin biyar da ake kada kuri'a yau talata yayin da bani sanders yake da kan gaba a jihar rhode island kadai idan clinton ta samu galaba a zabukan da za a gudanar yau za ta ƙara wato kusanta samun zama 'yar takarar jam'iyyar ta republican yanzu haka dai tana da wakilai 1962 da suka hada da wakilai masu kada kuri'a da ake kira super delegate da suka yi alkawalin kada mata kuri'a akwai wakilai 462 a jihohi biyar da za a kada kuri'un akwai kuma 276 da 'yan takara za su iya samu cikin wata guda mai zuwa wato clinton tana bukatar ta samu sama da rabin wakilan kadai ta cimma samun wakilai 2,383 da take bukata na zama 'yar takarar jam'iyyar democrat duk da kalubale da sanders ke fuskanta ya yi ta jaddada cewa zai ci gaba da wato takara har a kai ga babban taron jam'iyyar da za a gudanar a watan yuli dan jam'iyyar democrat din mai ra'ayin 'yan gurguzu yana yakin neman zaɓe ne tare da alkawalin ƙara matsakancin albashi da kawar da son zuciya a harkokin siyasa da kuma rage ikon faɗa a ji na manyan bankuna da kuma ƙara samun wato damar masu jinya yana kuma samun gagarumin goyon baya daga matasa. A yau Talata ake cika shekaru talatin da faruwar bala'in nan da ya afku a masana'antar sarrafa makamashin nukiliya ta Chernobyl lokacin da wata fashewa ta janyo gurɓatar yanayi a wani yanki mai faɗi har kuma ta haddasa watsa iska mai guba zuwa cikin sararin sama. a lokacin da abin ya faru dai mutane biyu ne kawai suka mutu nan take yayin da waɗansu su 29 kuma suka mutu cikin makonnin da suka biyo baya amma an yi kiyasin cewa daga baya ƙarin wasu dubban mutane sun halaka ta dalilin kamuwa da cutar sankara da waɗansu cututtuka masu alaƙa da gubar har yanzu akwai sama da tan maitan na sinadarin uranium a cikin ma'aikatar abin da ke haifar da fargaban cewa gubar na iya ƙara ɓoyewa a yankin da tuni aka ɗauka a matsayin mai cike da haɗari wanda kuma ake jin tsoron zai ci gaba da zama da fuskantar wannan kalubale daga yanzu har wasu shekaru ɗari masu zuwa nan gaba. jiya litinin masu ba da gudunmuwa na ƙasa da ƙasa suka yi alkawalin ba da ƙarin tallafin dala miliyan 99 wajen kammala ginawa chernobyl sabuwar matattaran mai mara haɗari kimanin ma'aikata 7,000 ne suke aikin tsabtace ma'aikatar yanzu haka to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Wata kungiya da ke da alaka da al ta ɗauki alhakin kisan gillan da aka yi wa wani ɗan ƙasar Bangladesh mai rajin kare hakkin 'yan luwaɗi da abokinsa. Kungiyar Assar al-Islam ta faɗa a shafinta na Twitter cewa ta kashe Zulhaz Mamman da Tane Majundar jiya Litinin, sabili da su ne ke jagorantar yaya ta luwaɗi a Bangladesh. mutanen biyu dai suna gidan mamman ne lokacin da waɗansu mahara biyar da suka yi shiga bultu kamar 'yan aika suka daddatse su da adduna mamman da manjondar sun mutu nan take an ji wa wani mai gadi da kuma ɗan sanda waɗanda suka yi ƙoƙarin kama maharan raunuka da sarar adda shaidu da dama sun shaida wa 'yan sanda cewa maharan sun yi ta salati lokacin da suke tserewa kuma suna kisan wanda ya kama da irin wanda aka yi wa wani mai rubuce-rubuce a bangladesh shekarun baya labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc A Najeriya ana ci gaba da zargin Fulani da makiyaya da hannu wajen aikata miyagun laifuka musamman a shiya kudu maso gabashin kasar harin baya-bayan nan da aka kai a wani ƙauye a jihar Enugu ya haddasa hasarar rayuka ya kuma kawo zaman ɗarɗar musamman ma ga al'ummar Fulani da ke wannan yankin ga wakilin sashen Hausa Lami Abubakar Sokoto da ƙarin bayani. A Najeriya ana ci gaba da zargin Fulani makiyaya game da hannun aikata miyagun laifuka da suka hada da kai hare-hare da fashi da makami da kuma fyaɗe musamman a yankin kudu maso gabashin Najeriya to sai dai kuma shugabannin al'ummar Fulani da ke shirya kudu maso gabashin ƙasar musamman a jihohin inugu da Abia sun bayyana cewar a wasu lokuta Fulani na aikata miyagun laifuka da dama amma wasu lokutan ba su ne ke aikata tawa ba harin baya bayan nan dai da aka zargi wasu fulani da kaiwa a wasu ƙauyuka da ke jihar enugu farmakin dai ya yi sanadiyar hasarar rayuka da dama alhaji gidado idris shine shugaban kungiyar miyatti allah ta shiyar kudu maso gabashin najeriya kuma ya tabbatar da kai farmakin amma ya ce ba al'ummar fulani ba ne sun kai hari a wani gari a inugu kashe mutum goma eh, kiba inda aka yi gaskiya mu ba abu mai kyau bane abu mu gaskiya ba mu goyi bayan haka ba tunda mu ba mu san wanda suka yi wannan abun ba a da hannun ba gaskiya fulani inugu ba san da wannan ba gaskiya mu ba mu san wannan abun da ka faru kuma mu ba ma goyon baya a haka kuma gaskiya muna bakin ciki da abun da faru tunda mu da mutanen nan lafiya shekara da shekaru ba mu da problem da su don haka ba ma kaunan abun da zai same su kamar yadda su ba sa kauna masifa ta same mu ba ma kaunan masifa ta same mu fulani ba ma irin wannan sai dai mutane wayansu mutane su yi abun kawai su dangana da fulani amma ba fulani ba hakan dai na tuntube wani basaraken gargajiya da ke kauyen inda lamarin ya faru ta wayar salula mai suna igwe Igwe Inugu Apo ya ce. Yana cewa ne ni sarakin gargajiya ne kuma lokacin da ka kira ni muna gudanar da wani muhimmin taro amma dai daga bisani idan mun kammala taron zan kira ka kuma muna tattaunawa ne dangane da abin da ya faru a ƙauyenmu mun tabbatar da farmakin da Fulani suka kawo amma wannan taron da muke yi na shirin ɗaukar matakin da ya dace ne musta Hassan Karma ɗaya ne daga cikin kwamishinonin 'yan sanda a shiyar kudu maso gabashin najeriya kuma ga abin da yake cewa masu kiwo sun yi barna a cikin gwana abin da ya faru kasa enugu takarin jiya nan ina kusa kusa da wani kayoka na anambra to yanzu suna gudu zuwa cikin kayoka eh, na anambra lamido abubakar sokoto muryar amurka daga fatakwal najeriya a gaidar Lamido Abubakar Sokoto. A shirin mu na dare za mu so mu ji ra'ayoyinku akan wani mataki kuka ga ya dace a ɗauka wajen samun maslaha tsakanin makiyaya da manoma. Sai ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Yanzu kuma bari mu duba fagen siyasa. Yayin da gwamnatin jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya ke cika shekara guda a watan Mayu na gobe, wato watan gobe kenan, jam'iyyar hamayya ta PDP cewa ta yi tana ɗaukan matakan kwace madafun iko a shekarar 2019 a cewar shugaban jam'iyyar PDP ta ƙasa, Sanata Alimadu Sharif lokacin da yake jawabi ga 'yan jam'iyyar a jiya a Dutse, jihar Jigawa kenan. Ga Mahmud Ibrahim Kwari da ƙarin bayani. Shugaban wanda ya fara da jihar Jigawa a jadawalin kewaya jihohin Najeriya da ya tsara domin ganawa da magoya baya gabanin taron kolin jam'iyyar ta PDP da za a yi a watan gobe na Mayu. Ya ce hakan na daga sa na farfado da ruhin jam'iyyar. pdp ce take da jigawa duk karyar da suka yi daga yau ta kare ta kare Allah ya yarda za mu karbe jigawa 2019 ku ba PDP tsohon gwamnan jigawa suna lamido da ke zaman babban mai masaukin baki na cewa ga sabon shugaban apdp pdp ga maganin apc saboda ga. shugaba ya zo zai gan ku koyan wasa ya gode muku sannan ya nemi addu'ar ku a kan cewa Allah ya ba fitilin ya Najeriya wanda ke wani mutum ake wanda ya kafa a kan son zuciya a kan sharri a zo a yi mulki na gaskiya ku ne amsa na gode muku Allah ya saka muku ambasada ibrahim kazaure mataimakin shugaban pdp mai kula da shiyar arewa maso yammacin najeriya ya yi ƙarin haske dangane da manufar shirya jadawalin gangamin to wannan taron da ka gani wannan tsuntsayen jam'iyyar pdp ne na jigawa suka zo su nuna cewa a'a wancan wanda ya ce saura saba'in ya sake lale su sun fi saba'in saboda haka ga yawan su a zuwa kidaya wai bayan haka me kuke nufi da taron a taro ne kawai na cewa mai ya zo ya ga abin da jigawa take ciki kuma jigawa ta nuna mai pdp na nan ko gobe ma a je daga ba a tsoro a sa zaben chairman zaben kankaramin hukumomin jihar jigawa ranar saturday na gaya maka da ni da kai muka interview mulkin najeriya sai pdp mulkin najeriya kowane talaka ya ji ba yunwa a cikinsa sai pdp in yi mulkin na shekara goma sha shida ka ce wai babu ni waɗannan fa yanzu shekara ɗaya ake ka yi musu addu'a su kai shekara uku ɗin ma kafin shekara uku duk za su zube su balla da su su ruga dangane tsarin yattinke da pdp ta ce za ta yi amfani da shi wajen fitar da 'yan takara a zaben shekara ta 2019 kuwa ambasada kazaura na cewa dalilin da za a yi a nuna wa najeriya ta nuna a wajen 'yan pdp ta nuna ba ka gana akwai kalubale ba abin da wani kalubale saboda mun yarda da kanmu waɗanda mutane ke so su ne za a zaɓa daga kansila zuwa shugaban ƙasa Amasada Ibrahim Kazaure kenan mataimakin shugaban PDP na ƙasa mai kula da shiyar arewa maso yammacin Najeriya, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. A gaida Ibrahim Mahmud Kwari. A yayin da 'yan jam'iyyar PDP ta adawa a Najeriya ke ci gaba da caccakar jam'iyyar APC mai mulki da kasa shawo kan matsalar tattalin arziki a kasar, a ɗaya hannun wasu jigajigan jam'iyyar ta PDP sun bayyana cewa dole ne a yaba ma ƙoƙarin da shugaba Muhammadu Buhari ke yi ta fannin shawo kan matsalar rikicin Boko Haram da kuma batun yaƙi da cin hanci da rashawa ga Abdulwahab Muhammad da ƙarin bayani. Bara Damboci kuma tsohon sakataren shirye-shiryen jam'iyyar PDP na ƙasa Alhaji Umaru Dahiru a hira da manema labarai a bauchi ya ce ba haka lamurin suke ba sannan ya ci gaba da cewa ba haka lamurin yake ba saboda gwamnatin nan ta zo ta samu aikin zaman lafiya ta fara yinsa kuma ga aikin tattalin arziki ga aikin gyara rayuwar jama'a musamman na yadda za a zauna ƙasa babu cin hanci babu rashawa wanda shine abin da ke cicciɓe tushen ƙasa ya zubar da ita ta lalace dubu mu yi wasan mu zama fanko allah ne ya kawo dalili wanda ya sa yanzu muka samu gyara kuma muna fata wannan gyara allah ya tabbatar shi to me abin yi domin wa talakawa da suke ta kukan kuncin rayuwa ana gwamnatin farar hula ne mai jam'iyyu da yawa wanda yake kuma akwai national assembly akwai executive akwai judiciary idan judiciary da eh, national assembly ba su ba da haɗin kai da ya dace ba to executive ba ta samu dama ta aiwatar da abin da take so ta aiwatar ba yanzu muna zuba ido mu gani ba a taɓa budget mai girman da yake ya kai na bana ba amma yanzu ba dama aiwatar da shi saboda akwai kikikaka tsakanin national assembly da kuma executive to muna fata su suka daidaita wannan ganin cewa allah ya so za a samu sauki kan abin da muke ci shi ma nasa albarkacin bakin tsohon dan majalisar dokokin jihar bauchi kuma dan jami'ar pdp abdulmumin hassan ningi ya ce suna taya shugaba buhari addu'a don samun nasarar kudurin da ya sa gaba ba abin da zamu cewa buhari na farko zamu mu masa addu'a a kudurin da ya sa a gaba allah ya ba shi ikon cikawa na biyu shine dole mai girma shugaban kasa sai ya ji ya ji ya gani ya ki gani domin barayi a kasan nan ina jin duk duniya a yanzu babu barayin da suka kai barayin najeriya karfi su suke da lauyoyi su suke da kuɗi su suke da ɓangaren man fetur su suke da dukkan sashi na tattalin arziki to matukar doka ba za ta aiki a kansu ba wallahi buhari ba inda zai je don haka kada mai girma shugaban ƙasa propaganda ta sa ya ja baya akan yaƙi da cin hanci da rashawa da yake yi mun gani kan cewar ƙasashen da suka ci gaba yaƙi da cin hanci da rashawa nan shine farkon aikin da zai kawo wa kasar ci gaba da kuma karuwar arziki matukar wayannan mutane suna raye kuma suna nan da arzikinsu da damarsu kamar yadda yanzu aka zuba musu ido suke yi wallahi sai dai buhari ya gama abinsa ya dawo babu wani abin da za a cimma wadda kuma ba haka muke fata ba mm. don haka muna kira ga shi mai girma shugaban kasa da ya rufe ido hukunci da ya kamata a yi wa wayannan mutane in za a kashe su ne kasar nan ta zauna lafiya wallahi mu muna goyon baya da duk wanda aka same shi da cin amanar kasa wallahi ya bar duniya domin sauran miliyoyin 'yan najeriya 170 su rayu abdulwahab muhammad muya amurka daga bauchi a najeriya lallai sirrin zaman lafiya a gaida abdulwahab muhammad biyo bayan nuna yatsa da kuma tsangwama da ake samu tsakanin al'umma wasu yankunan da aka kwato daga hannun 'yan boko haram abinda aka mai da hankali a kai yanzu shine yadda za a ci gaba da kawo sasanci tsakanin waɗannan al'ummomin ga ibrahim abdulaziz da wannan rahoton to sai dai kuma don samar da fahimtar juna ne ma sa cibiyar wanzar da zaman lafiya da sasanta al'umma ta najeriya wato institute for peace and conflict resolution gudanar da wani taro na masu ruwa da tsaki domin gano bakin zaren da yake jawabi a wajen taron jami'in horar da zaman lafiya na cibiyar mr jiko kan ba ya ce dole fa a kira masu ruwa da tsakiya tsakanin al'ummar da ke komawa domin lalubo hanyoyin da za a samu fahimtar juna a tsakanin su ya ce mun gayyato masu ruwa da tsaki daga sassa daban-daban kusan 200 mun shi ne a tattauna hanyoyin samar da zaman lafiya tsakanin waɗannan al'ummu to kuma al'umman yankunan ke cewa na ganin cewa yanzu lamura sun soma daidaita ga da ta bakin wasu 'yan yankin mai cika Uh, sunana alhaji muhammad hassan oscar kowane wata uku na ce ya kamata state government da kuma federal government tana kiran waɗannan mutane don a wayarwa jama'a kai don a samu zaman lafiya babu wanda ya fito daga arewacin najeriya bai da dan uwan musulmi ko kristan ko musulmi babu wannan mutane saboda haka ina kira ga ra'ayin jama'a su yi wa allah da annabi kar su ci da addini ko da kabilanci ko da wani yare su yi wa allah da annabi a samu ba abin da ya fi zaman lafiya inda ana zaman lafiya ba za a gudu a dawo yola ba da muna can gida sunana alhaji kabiru jungur alias soja daga cika Yanzu a yadda muke ciki mutane suna shirye-shiryen koma gida. To alhamdulillah shi mai girma gavna ina sane ya je ya tura delegation ɗin shi zuwa micika an zo na da shugabannin addini da sarakuna yanda za a shirya wurinmu ya zama wuri ɗaya. domin bayan tafiyan 'yan boko haram nan an samu matsala ta bambancin addini da kabilanci wannan mako na zuwa ne yayin da jami'an tsaro da kuma jami'an cibiyar koyar da dabarun mulki ta najeriya da ke kuru wato nizu ke ma ziyarar gani da ido a wuraren da aka kwaton inda ko suka yaba da halin da ake ciki a yanzu mr jonathan meru da ke zama mukaddashin daraktan cibiyar shi jagoranci wannan tawaga na gani da ido. kokari mu ga yadda za a taimaka bayan wannan hargitsi da ka samu yadda mutane za su iya koma wajajensu su fara abubuwan da da suke yi zaman su a idp camps ba taimaka musu zai ba for now because dole su samu abin yi abin da gwamnati za ta iya yi kaɗan ne so kowa ya kamata ya koma inda ya fito kama aikin hannu ko aikin gona yanzu dai fata shine allah tabbatar da zaman lafiya waɗannan wuraren da aka kwaton ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya a gaida Ibrahim Abdulaziz har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu agogonmu na cewa karfe 11 da minti 20 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraronmu da wannan maraicen talata Assalamu alaikum barka da warhaka kuma barka da sake haduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki a ci gaban tattaunawarmu da Mrs. Monica Joshua mai gari manomiya kuma ɗaya daga cikin mata uku 'yan Najeriya da suka lashe kyautar gwarzayen noma ta shekarar 2014 a wata gasar kungiyar Oxfam mai yaƙi da talauci da kuma rashin adalci a duniya. Za ku ji abin da Mrs. Monica ta yi da kyautar kuɗin da aka bata, amma yanzu ci gaba za ta yi da bayani akan yadda aka yi ta yi nasara a gasar da kuma yadda aka yi ta zo nan Amurka. An koya mana abubuwa masu kyau sosai a wurin. To a wurin yadda ake koya mana ana nan ana duba me kike yi a ciki. So da ana gwaji din a wurin aka samu namba ɗaya nomba biyu da nomba uku. Ke ce nomba nawa? Ni ce nomba biyu. Mm. To a dalilin da aka kawo ne a nan, ni shugaba ce. Mm. A can ana kokari yadda a taimaka mani wayar ma mata kai a wurin. Kuma na kokari a shugabancin haka da mun je wurin har muka form wani kungiya Ogbonge Women Cooperative Society. To, it is now over Nigeria an ce mu goma sha biyu din nan kowa ta je ta kafa wannan kungiya ni kuma har na riga na kafa har mun mm. samun certificate da gwamnati. Na san irin wannan gasa aka ɗauki na ɗaya na biyu na uku akwai wata kyauta mai tsoka wata babbar kyauta da ake. An yi man kyautan nan an bani wata glass mai kyau. Den aka bani kuɗi dubu ɗari biyu. Kuɗin nan da na ce maki ba ba mu gona na je na siya gona da kuɗin nan ina da gonan da an rubuta monika joshua mai gari na nome ta bana kake ga amfanin to kin yi magana kiwo ina kiwon kaji na nama da na kwai ina rike awaki akwai lokacin da awaki sun kamu da ciwo sai na sai da su na siyasa guda na da saniya yanzu da awaki guda bakwai akwai mata da yawa suna zaune suna da lahiya suna da ƙarhi mm. amma kullum za su ce yaya zan yi yaya mm. zan yi wayo Allah yaya zan yi wace shawara zaki ba irin waɗannan mata shawara na shine mata su tashi su bi wanda sun riga sun fara yi za a koyar da su in sun ji kira kan su ja tsaki su je su ji ya gamshe su su aikata bai yi masu ba su tashi shauran da nike son ba mata kenan yanzu duniya ta canja kowace mace ta tashi in ba haka ba gidajenmu za mu samu wahalu ga cututtuka kullum to in kin fito waje abu ya faru kina da ɗan kwabo da za ki tare ma kanki mutunci kamar waɗanne irin matsaloli ne manoma suke fuskanta musamman manomiya mace Yes, akwai matsaloli sosai. Na ɗaya, gwamnati ba su san ƙanana manoman mata ba. In sun kawo ko abin da zai taimaka kamar ingantaccen iri, taki ba a ba mata, sai dai maza ne za a ba su. Kuma mace gata nan tana fama a gona ba ta da taki, sai in tana da kuɗi ta je kasuwa ta siya mai tsada. Kuma akwai rashin himantar da mata manoma ba ana kiransu extension workers gwamnati bata same su sosai su bi kauyuka suna kwai da mata manoma a kauyuka ba kuma noman zamani shine yana taimaka a yi girbi sosai amma yanzu ba su tractor sai a wajenmu mace za ta goya yaro tana noma tana rike garma tana noma domin ta taimaka ma kanta to in gwamnati sun taimaka suka bamu kamar su tractor akwai wani tractor da an ce mace mai goya za ta iya karami ne tana tukawa sai yana noma in gwamnati ba su iya bamu manyan nan na miliyan ba su bamu na wannan kamar yadda na ji bai wuce dubu dari biyu ba akwai irin ajas don haka akwai abubuwa muna neman ingantaccen iri kuma akwai wahala domin uh, rashin ruwan nan ka shuka mun yi shuki muna eh, tsammani zai tsira ma ba ruwa to muna son inda hali a bamu iri wanda zai iya tsaya ga drought dinnan rashin ruwa ba ruwa zai tsaya lokacin da akwai ruwa sai irin nan ya taho hmm. amma wayansu da muna da shi yanzu sai su rube ko tsuntsu su cinye Idan Allah ya kai mu rana ya ta yau, za ku ji koken Mrs. Monica Joshua mai gari da kuma bukatun da ta miƙa ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a madadin duka mata manoma. Yanzu a madadinta da wadda ta haɗa mana sauti Julius Gresham ni ce ta ku Halima Jimarau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. Ku huta lahiya sai an jima kaɗan mu sake haɗuwa da ku a cikin shirin yau da gobe shirin matasa. To madalla a gaida Halima Jimrau yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. za fara da sakon salim abubakar imam jingir da bala vice direban tanka jos kuka ce haba 'yan kasuwa masu dakon man fetur da ma gwamnatin najeriya a gaskiya ya kamata ku sasanta tsakaninku saboda mu talakawan najeriya muke wahala da wannan matsala na karancin man fetur ta gaba ta fito ne daga aliyu usman taka lafiya birnin kebbi inda ka ce kana kira ga sauran jihohin tarayyar najeriya da su yi koyi da jihar oyo wajen yanke hukuncin kisa ga duk wanda aka kama da laifin garkuwa ko satar jama'a da nufin neman kuɗin fansa shi kuwa ilyasu muhammad gan bako cewa yi manoma da makiyaya dan juma ne da dan jummai dalilin haka ya sa yake roƙon allah ya kawo fahimtar juna tsakanin manoma da fulani makiyaya a ƙasar domin wanzuwar zaman lafiya a kowane lokaci da ƙarshe sai wacce ta fito daga ango malamin makaranta da sani mai lange-lange ya wuri kuka ce yunkurin da 'yan majalisun najeriya ke yi na sayo motoci 36 wannan dai ba da yawon talakawan najeriya ba ne sannan ba mu goyon bayan wannan lamari allah ka ba mu shugabanni masu tausayin talakawa da adalci to madalla kafin mu karkara shirin namu na yanzu ga takaitattun labaran duniya. rikici da kuma zarge-zargen cewa jam'iyya mai mulki na tace labarai sun kawo koma baya a lokacin da ya kamata a gudanar da bukukuwa a ƙasar tanzania da ke kudancin afirka yau talata ake cika shekaru 52 da haɗin kan ƙasa ranar da a shekarar 1964 tanganyika ta haɗe da tsibirin zanzibar suka kafa tanzania sai dai shugaban ƙasar john magafuli mai ra'ayin garan bawul ya soke bikin ranar haɗin kan ƙasan ne ta bana a wani abin da ya bayyana a matsayin matakin rage ɓannar kuɗi a maimakon haka shugaban ƙasar ya ba da shawara a amfani da kuɗin da za a kashe wajen gudanar da bukukuwan kan gyara hanyoyi madugun 'yan tawayen ƙasar sudan ta kudu rick mccall ya koma babban birnin ƙasar juba wani muhimmin matakin da ya yiwu ya kawo ƙarshen yakin basasan da ake yi a ƙasar wakilin murya amurka ya tabbatar da cewa jirgin makar ya sauka a tashar kasa da kasa ta juba yau talata da rana masu saurare a nan kuma za mu dasa aya sai can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin grace alheri abdu da ta taya na gabatar da shirin da miss julie gresham da ta hada shirin da bada umarni da injiniyan mr nelson maryam dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma ga halima da jamila da shirin yau da gobe